اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجة النبي كشف الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ina gaishe da mutanen duniya gaba daya ajiya kin ce kin nada min sabon suna na gode sosai amma suna na muhammad kin ce kina kira na flasha duk abin na yi ne ku shi bane har ya ban mama gaskiya ko kin san halin nan ke sirrin da zan bayar yau nan mace wanda take tare da mijinta mace wanda take tare da mijinta ba ta so su ko miji wanda take tare da matanta ba ya so su sirrin da zan bayar bai da mawuya bai da wahala ko amma abu ne sai ka yi nazari kuma sai ka yi karatu ba kai ba za ka iya ba wasu suna faɗan waɗansu abubuwa haka kawai har ku faɗi abu haka kawai ku faɗi abin da yake da ma'ana sannan in an ɗauka an yi a gan dace alal misali idan ka bayar da abu goma ka yi ƙoƙari ka ba da abu goma mai kyau wanda idan an yi za a iya samun nasara biyar ɗin duka yi ɗayan biyar ɗin bai yi ba Allah ne bai yarda ba amma baka ba da abu mai kyau dama abu mara kyau mara kyau ne ta yaya za ka samu mustajaba abin Allah abu mara kyau mara kyau baya wa idan an yanka hatsi akwai kara akwai jijiyansa na cikin ƙasa jijiyansa na cikin ƙasa ne za ka yi gindin wannan gindin eh, hatsin ɗaya dubu uku hudu biyar shida bakwai jijiyoyin ne za a yayyanka kawai jijiyan da yake ƙasa ne za a cire a zo da shi gida saka turmi a daka shi ya yi laushi sosai idan ya yi laushi sosai za ka ɗebi kamar cokali biyu ka zuba a bukiti ko kuma ki zuba a bukiti sai ki nema ɗanyen nono ba madara ba fa ɗanyen nono wanda aka tasa jikin saniya ko rago ko kuma akuya sai ka juya a kai kamar lita sai ka yi magana ko kuma ka yi magana ina tare da ɗangana wani ka na fi so mutu kara ko munafurci na aka kai ko ba kai munafurci na ba mu kasance dindinta a ina cikin aiki kaza aiki kaza nake yi aikin da nake yi ba na son munafukai su shiga karkashi na aiki na ya mutu mutuwa ne ya raba da aiki kaza da nake a ina da miki miki na wani kaza ba na son mu a ina da mata mata na sunanta wata kaza ba na son mu mutuwa ne ya raba ka tofa yawon kai shiga ciki suka zuba ruwa in ka zuba ruwa za ka nema irin bulok ko kuma baketi ko kuma abu mai karfi sai ka hau kai ba a wanka kasa in ka hau kai sai ka sukuna sai ka yi wanka da ɗanyen nono da ruwa da jijiyar hatsi sai ka zo Ba baya sa mutum kai kai baya da illa na yi ya fi so dubu abinda ban yi ba ban san shi ba bana bayar sannan wa'annan abubuwan da nake bayarwa ba wai ka kira ni a waya ba ko ka zo wuri na ko ka bani ba ba na so ban taɓa roƙon mutum me yasa roƙo yana jawo reni ɗaya na biyu ɗan adam idan ya maka alheri zai iya maka gobe amma an Allah ne ba ka ba wanda ya sai maka alheri sai sa ba na son kuɗi Allah ya kuɗin yawan shi ya kai ya fi na ƙaruna idan ka bani baran ma ma godiya ba saboda haka kanka ba ko godiya ba zan ba ba na so Na waya shi. alhamdulillah ya shi wanka ɗaya ake da shi sauran za ka da hayaki da shi kuma ka da hayaki da shi jijiyan hatsi yana da wani mallaka billahi lazi ina tsoro ne kara yin mugunta da shi ko mutumin yana ƙarshen duniya kai kana za ka iya jawo mai shi ya zo yadda ya fi shi babu sai kurciya kurciya ya fi shi in ba kurciya ba ban ga ya fi shi gida yayana babana gani ganina a tashi ga nema sani ba a samun sani a kunci kuma sani yana bukatar ci. na yi wannan yau bai yi ba gobe ka sake jarraba wani amma ka yi ɗaya bai yi ba ka bari ba haka ke ba ina gaishe da yara ya ce karin biya sun wuce ya ce a nemi wuri kamar fegi daya in an samu sai aika kuɗi a gina masallaci domin Allah don na ce ba na son kuɗin shi zai bayar a gina masallaci don Allah in ka gina masallaci musulmai suna shiga suna sallah lada za ka samu wannan na yarda sani amma kuɗin ka ba na so ba fariya ba ba wai na da injin buga kuɗi Allah ya bani hanya hanyar da Allah ya bani ya ishe kijiyan hatsi ke hatsi yana da wani kara a jikinsa hatsi yana da wani kara a jikinsa don mutum ya addabe ka anguwa da shi ake su, har ke mutu bare kara zuwa anguwa karan hatsi yana da wani abu da ake bare ba ainihin karan jikinsa karan jikin hatsi biyu ne akwai wani in ya bushe ma yana faɗowa da kanshi bala'i ne fashi ko yaro yana fitsarin kwanciyar zuka jika a ruwa in gari ya ka bashi shi gobe ba zai fitsari ni da wahala sani kawai ka nema ka nema bayan wannan za mu ƙara sirrin ya zama biyu la ila illa anta subhanaka inni kuntu zane mana shi ne ke so in bayar yanzu idan abu ya kulle maka ka nema ka ji wurina na bai yi ba ka je ko wani na shi bai yi abin da yasa nake faɗin haka malaman yan adam ne fa ba mala'iku ba ne ba wani malami ma zunubin da yake da shi ma kai da ka zo aiki a wurin shi ma watakila baka da wannan zunubi to ayin zunubin ka yayi yawa kai aiki barci ne fa in kaga kai malami ne baka da mustajab ka san alqur'ani sosai baka da mustajab ka canja halin halinka bai da kyau in halinka yana da kyau sai ka yi mustajab dole ne Qur'ani ba ba ba ba abu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin za a rubuta shi 999 na tara na karshe mim nasa ɗaya ne mim ɗayan ne za buɗe sai ka sa uzuri a wanke ruwan rubutu idan wanke ruwan rubutun an fi sa wanke da zamzam da zamzam za a wanke ruwan ka dinga sha idan shekarunka talatin kwana talatin za ka yi a jeri kullum da safe za ka sha idan ashirin kwana ashirin za ka yi kullum ka dinga sha idan shekarun goma ne kwana goma kullum za ka sha ya ƙare ka tsaya na ba mutanen duniya Allah kuma ya sa mu su wanda kuke kira na waya na baya shiga kowa da bukatar shi ni ma na san yanayi ne kawai ayyukan mu sun yi yawa ga maulidin nan da ya zo mun dakatar da kuma alhamdulillah ya wuce yanzu zan fara budewa duk wanda yake neman mu a baya bai samu in Allah ya so ya zai ya samu samun mu ba wai shine matsalar ba a'a ba shi ne. kawai yanayi Allah ya samu da su mama a gaida gajiya babba a gode